Mataimakan kwas ɗin ƙungiyar Super Eagle sun ƙaryata zargin da wasu rahotanni suka fitar na cewa suna aiki da ƙungiyar ba tare da sa hannu akan kowace yarjejeniya ba. Jan Faranso da Salisu Yusuf ne suka tabbatar da hakan a sakatariyar hukumar ƙwallon ƙafa a Najeriya ta NFF a jiya Talata, inda suka tabbatar da cewa sun rattaba hannu kan takardun yarjejeniyar da hukumar tun da daɗewa, inda suka ce ba su san inda wannan labari ya fito ba saboda ba su taɓa yin magana da kowa ba akan hakan. ko kan cewa ba su taɓa samun albashi ba. Sun kuma tabbatar da cewa suna aiki sosai da kwas ɗin ƙungiyar Sunday Oluse ba tare da wata matsala ba. Abin da suka sa gaba yanzu shine yadda za su ga sun gina ƙungiyar da ganin sun cimma burin hukumar NFF wajen ganin taka rawar da ƙungiyar take yi ba ta gushe ba. Kwace-kwacen da ya za su yi wani taro da shugaban hukumar ƙwallon ta Najeriya Amaji Penic domin tattaunawa akan shirinsa na wasan neman shiga gasar nahiyar Afirka mai zuwa a shekara ta 2016 da za su kara da kasar Burkina Faso cikin watan Oktoba.